yau da gobe daga muryar Amurka a Washington DC. To tare da sallama a gare ku masu sauraro a wannan maraice ta Alhamis 28 ga watan Mayu kuna tare ne da shirin yau da gobe wanda kuke ji a yanzu haka kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka akan mitoci 16, 22 da kuma 25 da kuma a intanet a dandalin voa.com da kuma voa hausa.com mai taya ni gabatarwa jamila kabiru fage sai kuma ni usman kabar da zan ja rigamar shirin nake cewa mu kasance a cikin shirin yau da gobe wanda bahaushe ya ce ba ta bar komai ba To masu saurare a kowace ranar Alhamis a shirin yau da gobe batun kiwon lafiya ne wanda a yau za mu ci gaba da tattaunawa ne akan matsalar yoyon fitsari da bincike ya nuna cewa arewacin najeriya ne ya fi kowane bangaren kasar yawan masu dauke da wannan matsalar ta yoyon fitsari wanda za mu tattauna da likita da masu ruwa da tsaki a wannan fanni na yoyon fitsari don jin mafita game da lamarin. To kuma za mu kasance da likita Yala Harun kamar yadda Jamila ta ce wanda a asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano yake aiki amma kafin mu je gare su bari mu ɗan ji ta bakin wasu kaɗan da muka taɓa ji kuma muka taɓa hirar su a nan jin sun taɓa kamuwa da irin wannan matsala. gaskiya da wannan ciwon fitsari na an kojin shekara ashirin shekara goma sha biyar wannan cutar fitsari ba eh dalilin haihuwa na same ta dalilin haihuwa ne nake fatan allah iyaye na shekara shida da ita za ku ji duk wannan a cikin shirin yau da gobe yanzu ku biyo mu mu fara da amsoshin tambayar mu ta jiya ita ce bisa la'akari da yadda bincike ya nuna cewa arewacin najeriya ya fi ko ina a kasar yawan masu yoyon fitsari ta yaya za a kare yaduwarsa mun samu amsoshin tambayarmu ne daga shafinmu na facebook Adamu ta ce wayarwa al'umma kai kan abubuwan da ke haddasa samun yoyon fitsari ta hanyar barin auren wuri wato early marriage da kuma avoiding teenage pregnancy wato ciki na mata masu ƙananan shekaru sai kuma uwa uba zuwa asibiti yayin da mace ta fara naƙuda. Andrew Agoro ya ce ya kamata masana su wayar da kan al'umma especially those in rural area wato waɗanda suke a ƙauyaku kenan kuma gwamnatoci su ba da ingantacciyar gudunmawa ta yadda za su zauna ba tsangwama daga mazajensu min doka wato ina nufin a yi doka. Sai kuma Sadiya Lawal dan yaro ta ce ni ban yadda da wannan bayanin ba komai Najeriya a Najeriya din ma a arewa kawai haba sai Al'amin Muhammad Al'amin ya maida mata martani ya ce kar so ya hana ki faɗan gaskiya wallahi mu a arewa mun ci baya sosai amma fa yar uwarta Zainab Ibrahim Makama ta ce na yarda da ke yar uwa. Shi ko mijin yawa Muhammad Yalo ya ce hakika VOA Hausa yawan fitsari babbar illa ce kuma za a magance ta ne ta wajen barin aurar da mata ƙanana da kuma barin yi wa mata kaciya. Sai kuma saƙon Abdulkadir Adamu Wuro Dabo ya ce hanya ɗaya ce kawai a daina aurar da ƙananan 'yan mata waɗanda shekarunsu da ba su kai ba. Sa'ada Adam ta ce na farko ya kamata gwamnati ta inganta asibitocinta don ban yarda auren wuri ke kawo yoyon fitsari ba. Ko da shi ɗin ma akwai matsalar gwamnati. Sai kuma saƙon Sufiyanu Gumel Zangon Daura ya ce ya kamata gwamnatoci da masu hannu da shuni su taimaka da yakar cutar yoyon fitsari kamar yadda aka yi yaƙi da cutar polio daga arewacin Najeriya. Maman Ihsan Abdulkadir ta ce, ta hanyar daina barin mai haihuwa tana daɗewa wurin naƙuda domin shi ka sa yoyon fitsari. Sai kuma saƙon Muhammad Babangida Kiraji Gashuwa ya ce, za a magance yawan ƙaruwar cutar yoyon fitsari ne ta hanyar wayar da kan al'umma a birni da ƙauye. Muna roƙon Allah ya kawo mana ƙarshen cutar wanda suke fama da ita kuma Allah ya ba su lafiya. Sakon ƙarshe na Muhammad Abubakar ne inda ya ce, gwamnati ta inganta asibitoci kuma ta sanya magani kyauta ga masu fama da wannan cutar. To bari mu je ga likita El Harun daga asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano don jin shin menene yoyon fitsari da kuma mafita akan al'amarin a likitance. Duk za ku ji kuma za ku bugo mana waya ku tambayi abin da ya shige muku duhu a kai. amma kafin sannan bari mu ɗan shakata kafin mu lalubo likita. Allah magani, Allah wahidu magani. Masu yoyon fitsari ku fito an samu magani mai kyauta. Allah magani, Allah wahidu magani. Masu yoyon fitsari ku fito an samu magani. ilimi na ku ne mata wayewa ta kuce kwalliya ta kuce mata duniya ta kuce cutar ba a bar kyama cewa a mai hankali ya yi cutar ba a bar gori cewa a mai hankali ya yi cutar kar a danganta ta da jifan yi cutar kar a danganta ta da shafin aljannu. ku ne mata hankali ina ku ne kukula Allah magani Allah wahidin magani masayayan fitsari ku fito an samu magani kyauta dogo na koda mata silar ta ce oh, oh. doguwar naƙuda na jawo cutar ko kice oh, yanka na jisiri shi ma jagoranta ne idan naƙuda ta zo ga asibiti ko ina aje mai unguzo za ta iga asibiti nan mai unguzo za ta iga ta nan mata ilimi na ku ne sannan wayewa ta kuce kukulan Allah magani Allah wahidin magani masayayan fitsari ku fito an samu magani kyauta ya zaka sadaka ta zagaye ta zo ta yi zamanta da kai bautar Allahu ne yayi da ta samu cutar dan wauta ka kewaye yayi tuno ba da cutar nan ne ka aure ta wa hankali na ku ne girma na ku ne maza tausayi ina mu ne mu kula a kula an samu magani kyauta. Asibitin Murtala a na Kano mai cutar ya zo. Koko oh, oh. babbar riga a na Katsina asibiti sai aje. Koko oh, gambo sawa ba a na a nan ma a zuwa. asibiti nan nan ina mai cutar duka a zuwa akwai farida da ke can fara asibiti sai a zuwa akwai na maryam abacce da ke sakkwato to da fatan masu sauraro sun ji daɗin wannan waƙar ta naziru m ahmed akan yoyon fitsari to haka yake jamila in ce lallai kam allah ya kiyaye mu kuma ya sa mu dace to yanzu muna tare kai tsaye da shi harun muhammad likita ne a asibitin koyarwa na malam aminu kano kamar yadda na ce kuma za mu tattauna da shi akan wannan batu inda za a bugo masa waya daga baya a yi masa tambayoyin abin da ya shige kan mutum ko kuma ya shige muku duhu likita wai shin menene yoyon fitsari da kuma ake cewa ko kuma vvf eh wannan vvf a turance kenan ma'anarsa viscovaginal fistula wato wani yanayin ciwo ne da ake samu a lokacin da mace take da ciki ta kusa ko kuma tana lokacin haihuwanta. Mm. Eh. eh to menene yake haddasa kamuwa da wannan matsala ko kuma menene musabbaban kamuwa da ciwon? Musabbabai din suna da yawa but akwai dai underground ciwo a dalilai wayanda suke kawowa don shi ba kamar ciwo ne irin na malaria ko typhoid da mutum yake samu ba. Eh ya yake shi? misali kamar yanzu a ce yanda ake magana kan early marriage hmm. za mace ta yi a aurar da mace a lokacin a kankancan shekaru that hmm. is jikinta lokacin bai gama kwari ba kuma ta zo ta haɗu da namiji wanda har kuma ciki ya faru har kuma ya kai ga wasu yanayin da maybe cikin ya faru ba ta samun samun kulawa sosai mm. Datis is muna kiransa early mare mm. a turance mm. akwai kuma wanda ake kira Prolong labor mm. shi prolonged labor din mace ce wacce lokacin da lokacin haihuwanta yayi amma ya zamanto ya ja ta dogon lokaci bata haihu ba to shi ne muke kiransa prolonged labor sannan kuma akwai yanayi da yake kasancewa ga mace wanda kaman a ce ta zo tana lebo din kuma fitsari ya cika bladanta. wato ya ci muna kiransa full bladder shi ma yakan kawo wannan ah, VVF din Mm. sannan kuma akwai wani yanayi kan kasance kamar pre-eclampsia condition that is in tana cin wannan lebo kuma ta fada pre-eclampsia menene haka shi kuma to shi ma yana kawo menene pre-eclampsia wani mm. yanayi ne wani wani wani yanayi ne wanda mace take shiga as a result of wannan ciki da take yi wanda mm. shi ma topic ne mai zaman kansa kamar wani tuma eh. su bane ko shi shidewa eh kamar sizo ne yake zuwa a kwakwalwa ne ake samun wannan but shi ma ana samun sauki eh. to tunda mun ji menene yake haddasa shi wata irin eh. illa yake yi karfin illar da yake iya yi wa eh, mace karfin illa da yake yana lahanta mafitsarin mace ne saboda kamar yadda na ma misali kaɗan daga cikin kofis mm. da na mm, ayyana maka su eh. yanzu bari baka misali kamar a ce mace ne wanda take fitsari ya cika mafitsaranta mm. to kuma kaga mafitsarantan yana yana karkashin cikin nata ne zan ce to cikin nata pressure ya yi exerting akan wannan cikin wanda har zai kawo ya kawo wanda zai lahanta mafitsaran mafitsari ne dama yake samun lahani wanda fitsarin yake fita a inda ba hanyar da ya kamata ya fita ba eh. ne ma'anar VVF kamar kuma na sake doka maka wani kamar kaman yanda ah, eli yanda na gaya maka cewa kuma ce bai gama ɗaukan kwari ba so eh. kuma ta yi ta dauki ciki kuma cikin ya zai zama to ta samu ta haihu a lokacin ba ta ya ja ta wanda har ya kawo ga mafitsarin ya samu lahani eh. fitsari kuma sai ya fara fita ta wani hanyoyin da ba shi bane ana magance shi sosai kuwa ko kuma ya ake bi mutane sun ɗauki a ah, ciwon yoyon fitsari kamar wani cuta cuta ne wanda ba a warkewa ko wani abu makamancin haka ciwon yoyon fitsari ana warkewa kuma mace za ta koma normal kamar yadda take da mm. sai dai kawai matsalan da muke samu da mutanen mu shine akwai lack of knowledge knowledge wato karancin ilimin abun eh sannan kuma da hakurin yanayin abu. don wani lokaci sai ka ga magidanci in matarsa ta samu wannan akan gado ma zai sake ta ba zai yi hakurin da zai kai wanda har za a samu mata ya kai ta asibiti ta samu sauki ba sai an maka su tiyata za za a maka aiki a dinka wurin sannan wurin kuma a saka akan wasu abinci masu kyau da kuma magunguna masu kyau in mm. Allah da suka ga an dace wurin kuma ya rufe dan kuma mace ta ci gaba da rayuwanta kamar yadda take me me ce matsalar za a iya fuskanta in ba a je an gano ko kuma ba a yi magani ba eh kaga kaman duk abin da aka ce fitsari ai kaga wani najasa ne wanda especially mace ba za ta so ba ko kuma magidanci ba zai so matarsa ta zama tana ciki ba tunda mm. fitsari ne zai zama ba a controlling din shi mace tana zaune za ta ga fitsari na zuba a jikinta wanda mm. bata sani ba kaga wannan illa ne wanda ba wanda zai so haka da mm. gaskiya rawar da maza za su iya takawa fa a magana in mace tana da wannan matsalar misali eh kamar yadda ni kullum nake shawarta wa mutane kuma nake faɗa har gobe shine shi magidanci kullum an ce shi ne mai gida so dole ya zama mai haƙuri wannan abu ne wanda kuma in ya samu mutum dole ne sai ya zama yana da hakuri saboda kana ganin wanda kake tare da shi yana da fitsari yana yoyo na jasa a jikinsa da sauransu amma idan aka kai asibiti likitoci suka gani dan daga nan zaka ga an ji daidai daki daki yanda ya kamata kuma har a samu sauki duk tunda ana samun sauki ba mutum ɗaya ba ba mutum biyu ba hmm. an samu sauki kuma ana kan samun sauki a yanzu to shawara na ga magidanta shine hakuri shine abin da muke bukata a wurin Yau da gobe kuke saurare daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma lokaci ne na kiran mu kai tsaye ta wayar tarho domin ku yi tambayoyinku ko kuma ku ba da ku Lambar da za ku kira ita ce biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu Wato lambar ita ce biyu sifili biyu. biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kafin a kira sai an sa alamar tarawa wato plus sannan a ƙara ɗaya. To, salamu alaikum Dr. El Harun Muhammad. mun gode fa sosai da ka amsa wannan kiran namu kuma mun ji daɗin bayaninka muna sani yanzu mu ci gaba da tattaunawa game da wannan matsalar da ah, yake faruwa ta yoyon fitsari? Ina da ah, wata tambaya shin na tsadar magance yoyon fitsarin nan yana tsada ne sosai kamar idan mutane suna neman a yi musu aiki ko kuma ma samun magani? a mutane ne dai suke gudun abun saboda suna tunanin yana da tsada amma ba shi da tsada a cikin sauki don gwamnati ma tana sa hannu tana tallafawa cikin lamarin ah, samun lafiyar abun so yana bai da tsada Eh. Eh. to kafin mu je ga tambaya ta gaba ga wani daga kaduna eh, likita salamu alaikum waye daga kaduna wane ne sunana aka a sunana aka daga mahmud guma kenan kaduna najeriya to muna jin ka to ni tambayar da kisan mai likita shine shin kamar yanzu wa'annan matan da suke da wannan masu da yan fitsarin da akwai tsarin shekarun da ya kamata su sa su kama su mata haihuwa ina jin yayi magana akan shekarun da mace rasa ma kenan eh. Eh. da akwai wanda akwai shekarun da ya kamata a ce mace ta fara haihuwa domin karewa daga wannan cutar yoyon fitsarin ina jin tambayar shi eh, kenan a gaskiya a kyautatuwa ya kamata a ce yarinya daga shekara goma sha takwas zuwa sama a lokacin ne za ta mace ta samu kwarin jikinta wanda za ta ci gaba da so samun sauran kwarin jikin nata a gidan mijinta mm. amma ya zama daga sha takwas zuwa kasa har yanzu jikin nata yana bukatan ya kara zama da kwari hmm. to haka yake sai kai eh, maganar kai ah, yanda mutane suke zaton cewa yana da tsada wani irin ah, ta yaya mutane suke samun labarin ko kuma ta yanda za su samu taimako tunda ka ce gwamnati tana taimakawa e dama shi abinda muke ebiketin mutane kullum shine a je asibitin gwamnati asibitin gwamnati ita take sa hannu take tallafawa mutane saboda a samu sauki in ma ta wajen magani ne a'a ta wajen yin aiki da za a yi ne ko kuma ta wajen a bayyana yanayin yadda za a health educating mutane don a samu ci gaban ciwon da wuri-wuri to amma wani wani wurin da ba shi ba asibitin gwamnati bane kaga su dama wannan wani abu ne daban amma in dai asibitin gwamnati kaje asibitin gwamnati suna da hannu a cikin wannan tallafi Eh, to bayan wannan kuma misali eh, kamar azir jamila muna magana akan yadda mutane ake wayar da kansu fa eh. kana ji na? eh ta yaya ake wayar da kan mutane mm. shi wayar da kai dinnan kamar yadda shine that muke kira health education a turance mm. dace uh, kamar turu yadda muke kuke bayani yanzu a cikin rediyo kaga uh, wanda kowa mutumin karkara mutumin birni duk zai ji hmm. haka kuma wanda kamar a primary health care ka uh, dace wajen kiwon lafiya na dace eh. kamar rural health care hmm. da sauransu dace ana advertising through over media da kuma takardu jaridu eh, da sauransu. To likita ga wani a Gombe ya kira. Kafin mu ci gaba. Eh. Na Gombe wane ne a Gombe? Eh, Malam Umaru kuke magana da shi. To Malam Umaru ga kan muna sauraron ka ga kuma likita ne yana jin ka. Eh ina so in tambayi likita to me matsayin addini ko kuma wani irin mataki ne suke ɗauka game da mazajen da suke keman matansu idan sun kamu da wannan lalura. Kama ba. Kama eh kwarai da gaske. To yana jin ka. To likita ka ji. ban fahimci maganan ka abin da yake nufi shine wai a addinance ko kuma wanda mataki ma kuke dauka ko a ilmantan ma misali masu kyamar matan su in sun kamu da wannan ciwo eh kasan shi kamar da nace maka knowledge deficit da farko yawanci za mu so mu jawo hankali shi mai gidan ko kuma wanda zai yake tare da matan saboda ya fahimci fa'idan lafiyar matan da kuma hanyar yadda za a samu lafiyar nata cikin sauki kuma insha Allah yawanci akan samu a galiba ana samun ci gaba a haka din. So wanda yake sponsors wanda suke tare da su su muke jawo musu hankali saboda su fahimci abin da ake nufi da abin da kuma yadda ake samun sauki. Sai ka ga samun sauki. To ga wani daga Zaria likita. Hello. Eh, Wane ne a Zaria? Barka da Ibrahim ka. Kuna magana da Ado mai guga. To ka dan rage rediyon ka Malam Ado. To. Yawwa, Ya ayyuka. Lafiya lau. To irin kamar wannan mai yoyon fitsarin inda ciki zai lalace kenan da Allah likita. To zai ansa maka. Wai likita inda ciki yoyon fitsari zai lalata shi? A'a, ba ba ba zai lalata shi ba. in dai har aka samu aka zo asibiti da wuri-wuri. Eh. Dama ya sa muke kullum muke faɗakarwa akan cewa a yi ƙoƙari duk wani abu tun mace tana da ciki da farko ma ta zo asibiti latin antenatal mm. ta zo ana duba ta ana duba eh, eh, lafiyanta ta a shuganta ne na jiki da sauransu sosai sai ga komai ya zo da sauki amma in har aka zo asibiti da wuri ba to anan da ake samun matsala. Mm. To, to eh. to to mun gode ah, wanda ya kira daga Zaria sai kuma mu je to ina ga kaman bai samu mutu da mm. Jamila. Eh. Amma ta yaya na ga da akwai tallafi da ake samu da kasashen waje. kamar ta yaya mutane suke samun labarin sannan kuma ta suke taimaka muku ku likitoci ta yadda mutanen karkara ma za su samu taimakon nan eh gashi nan muna da primary health care muna da hanyoyi da yawa kamar World Health Organization, UNICEF duk suna taimakawa ta wajen wayannan hanyoyi duka. Eh, Kuma duk suna haɗa kai da asibiti din ne na karkaran da suke zama a can din eh. saboda a samu hannafin tattare da su na kusa da su. To kafin ka ci gaba likita ga wani daga Zaria da yau zage zage fasin dagi. <laughs> Eh, ina kana ne. <laughs> To muna jin na Zaria. Wane ne daga Zaria? Adamu ne. To, to Adamu muna jin ka likita na jin ka shi ma kan yoyon fitsari da muke magana. To, yawa na ce kamar mata wanda za ka ga wani zubin idan suna fama da wannan lalura na yoyon fitsarin ka ga mazan su suna gudu ko hmm. za a iya ba mu shawara game da maza masu irin wannan. To likita zai shawarta. Duk da yake dai ɗazi ya faɗa min amma dai bari mu sake ji likita to kaji. ji. Eh, wannan matsala ce sosai kyaman matan su don sun kamu da mm. wannan matsala ba kamar yadda da kaɗan yi mana magana din nan ya ba daidai ba ne ko a addinance to mun gode a ce wai kai magidanci ka guje ta ba daidai ba ne wannan wanda ba daidai ba ne kuma kullum muna faɗa kai ciwo yana kama kowa inda mace ne za ta inda namiji ne zai za a ce yake da wannan ciwon mm. matarka ba za ta guje ka ba amma mu hakurinmu yana gazawa kullum mm. to kullum ina kalin mu maza akan mu kiyaye wannan kuma mu guji irin wannan son kai din eh. duk abun da an ce ana samun sauki a kai kuma aka ji asibiti insha Allah ana samun sauki a ƙara hakuri a kai eh to ga wani daga Katsina shi ma Allah ya sa mu dace Katsina fa waye a Katsina Rabi Abdullahi to malam Rabi a dan rage rediyo lafiya lau ga ka cikin shirin yau da gobe ga likita sai ka tambaye shi akan magana lafiya kalau to da Allah tambaya ta ni ina son waɗanne abubuwa ne ke haddasa irin waɗanne abubuwa eh, to to zai baka a gurguje duk da yake da ya faɗe su tun a farko kila yanzu ka eh. kama to mun gode sosai kace mi sunanka rabi rabi to rabi mun gode sosai to ga likitan zai baka ansa eh, yawa to kaji likita yana magana akan abin da ke haddasa shi ce kila yanzu ya kama shirin kila ya kaɗan bashi a a ture eh haka ne bari in kirga maka su a gurguje kamar yadda muka ce ya is early marriage ta wurin aure dati aure da wuri saboda jikin mace da ya kwari ba a lokacin ko kuma a all age that jikin mace ta tsufa ba kwari sosai ko kuma ta samu prolonged labor that tana bata haihu da wuri ba ta samu tana nakuda har ta dade bata haihu ba ko kuma a ce ciwon jijjiga ya kama ta lokacin da take wannan lebo din mm. ko kuma eh, lokacin da lebur ta samu mafitsaranta ya cika da fitsari wanda ba a samu an cire wannan fitsarin ko ta roba ko ta wani hanya wanda ya so a mata ba to anan ake samu a takaice da ba lokaci. Eh, to to to muna godiya likita da amsa mishi wannan da kai. Ah, Jamila ɗazu kin tambaye shi akan irin tallafi na ƙasashe da ya fara lissafowa da eh. sauran masu zaman kansu. Eh. eh ɗazu kana bayani likita kana cewa akwai wasu da suke bada tallafi da sauransu ya ake a samu wannan tallafin da sauransu saboda mutanen da ba su da karfin samun waɗannan damar. Assalamu alaikum shi ne shi yasa na ce ah, duk abun in aka ga ya faru a je asibiti because shi tallafin ba har gida zai zai same ka ba sai ka je asibiti ma za ka san cewa akwai tallafin ko babu mm. to wa'annan da donor agency suke yi a asibiti suke yi mm. wanda in ka je ka samu rangwami ta wajen sayan magunguna ko kuma ta wajen ba ba ba ba yin aiki din zaka samu tallafi saboda ayyukan abubuwan da ake kawowa gwamnatin waje take kawowa don ya sauwaƙawa su to to ga wani kira daga Sokoto likita yawwa Sokoto wa yake magana? Malam Abubakar na Tumba ke magana daga Sokoto. To Malam Abubakar na Tumba ka rage rediyon ka sai ka yi bayanin ka muna jin ka. To to shikenan ana ji. Mhm. Wato abinda abinda na bayanan da ake yi na mm, na likita. Eh. Eh. Wanda ake yi din nan ne ban tantance da abin da ake Ana magana akan ana magana akan yoyon fitsari na mata wanda suke samun matsala da shi. haka eh shine likita yake ta bayani akai kila ko kana da tambaya akan shi eh ina tambaya akan shi to muna jin ka kamar kamar ta tsari wanda ke damun mata mm. kamar wanda mace in tana in yana fitan mata ko yaushe ko a yaushe yana fitan mata yana fitan mata yana fitan mata shine ake bayani akan shi ko eh shine yawa to wannan wannan shi to ai ina ga kana bakin hanya da yawa layin ma ta abin ni ina da mm. tambaya likita a cikin tunda dai wannan kyamar mata baya maza da suke kyamar matansu yana da mutane suna sa matsala da shi akai sosai a lokacin da matan suke neman taimako suke ake musu maganin shi wannan lamari din a cikin tallafin da eh. kuke ba wa matan da suke cikin wannan suke da matsalar da akwai irin kamar wandan nan da ake sawa wanda yake kare mata in yaso ba lalle bane ba a koda yaushe suna jike lokacin da kafin taimako kafin maganin ya musu ya kama su sosai in yaso sai ya taimaka wa mazajen su eh akwai wayannan hikimomi kala-kala ma banda wanda ke kika faɗa din akwai su da yawa amma ya danganci ya yoyon fitarin ya fara a jikin ita wannan matan sannan mm. kuma yaya yake wanda kuma sai a asibiti ne tukunan an duba za a gane. Mm. Eh, to ga kira daga Bauchi. Yawa, salam alaikum. Wa alaikum salam na Bauchi wa ke magana. Kana tare da Musa karamar hukumar zaki jihar Bauchi wanda aka fi sani da jawar Musa duturu. To, Malam Musa muna sauraron ka ga likita kuma a magana yoyon fitsari. Ina daftar barka da zuwa sa da aiki muna masa fatan alheri a tahi lafiya To, likita na jinka. Yawa to ta yi lafiya. Fatan alheri nake masa. To mun gode mu muna maka fatan alheri malam Yawa. To, to Dr. Alharun ko za ka ci gaba da mana bayanin wani irin hikimomi ne ban da shi hmm. wandan kawai. Hello? Hello? Ina jin waya shi ta katse ko? Eh, eh to layi likita ya tutsu hmm. Jamila <laughs> eh. sai dai kila in ce mun sake kila laluba mun samu to dan lokacin ma yana ta tafiya eh. sannan jamila eh, a cikin shafin facebook mm. na ga mutane da yawa eh. sun yi magana a kai musamman mata da mm. sauransu amma za ki ga yawanci sai in ji suna ta magana cewa ai wannan yoyon fitsarin komai sai a ce arewa sai a ce najeriya to ba sa la'akari da bincike da ake yi ne a duniya gaskiya ɗaya daga cikin abin da na ga cewa suna yawan sun fafaɗa a facebook shine mm. cewa wai me yasa komai sai a ce daga arewacin najeriya ne kuma wasu da yawa sun yi magana akan saboda mm. arewacin najeriya ana auren aurar da mm. ya da eh, wuri to eh, to yawa mun samu shi eh, to likita yawa barka da dawowa kan layi <laughs> matsalar waya kenan yawa kana jin mu ko Yau wato to a ƙarshe a dunkule tun da saboda lokaci me kake da shi na magana gaba ɗaya da maganar bangaren masu ciwon da maganar iyayen yara da maganar mazansu masu aurensu da maganar sauran al'umma gaba ɗaya. Yawwa ka yi magana mai kyau bari in fara da iyayen yara farko. Su iyayen yara ni ina jan kunnen su akan cewa su hakuri tabbatar ku ta yi kwari da su baya. Mm. Ah, hmm. ciwo ba wanda ba wanda yake son ciwo ya same shi hmm. wanda kuma in ya faru ne tuna za ka san illan ciwo to hmm. a yana ta kai daga sha takwas sama eh. so samu kenan ga wata kuma ita ah, shi magidanci da mata abu ya faru da ita haka ya zama mai haƙuri da kuma mai hangen nesa duk cewa abu fararre ƙararre ne tunda har aka ce ana samun sauki a cikin wannan abu kai magidanci ka tallafa wa matarka don ta samu sauki cikin wannan abun saboda hannu daya hannu biyu ya ce hannu daya mm. ita kuma mara lafiya kuma wanda abu ya same ta kuma don kunnenta da zan yi shine kada ta sa tunani a ciki because yawanci tunani ne yake sa su yake sa su damuwa kada ta sa tunani a cikin zuciyarta sa'annan kuma ta bi dokokin da aka bata na asibiti eh. insha Allah komai ya zama labari To ah. mun gode sosai likita saboda lokaci da ka samu magana da mu ah, Dr. El Muhammad daga asibitin koya na Aminu Kano da ke jihar Kano. Mun gode kwarai. To likita kenan Jamila, mece ce tambayar mu ta yau? Gobe tun da dai za a naɗa sabon shugaban ƙasar Najeriya muna son mu ji da ra'ayin mutane zai kasance eh, sai mun haɗa Facebook amma. To haka yake to haka shirin yau da gobe na wannan rana ya kammala sai dai kuma kafin in yi sallama da ku. sai na yi godiya ga ita jamila da ta taya ni gabatarwa bayan ita jamila din akwai tafera girma tafera wanda ya haɗa mana sauti ya kuma ba da umarni sai injiniyan mu yau skip sai kuma usman kabara daga nan birnin washington dc nake cewa allah ya tabbatar mana da alkhairinsa bisalam This program has come to you from the Voice of America, Washington.